Za ku saurari waƙar in kunni ya ji daga alƙalamin Sheikh Ahmad Makar Sa'id Zaria. Muna nan a bayan ka mai gaskiya, a kowace fati fa kau ka tsaya. Nasihar ka ta karɓo gun talakawa, a yau ba gudu kuma ba ja da baya. Muna daɗa jan hankalin ‘yan uwa, mu taimi rijista mu bar karaya. Ku sa haƙuri masu kishi. kishin ƙasarmu ku bar tuna sharrin da sun kai jiya a domin dare da ɗauko mi tsawonsa kusa samar ido da akwai safiya sana karya gwiwar mukarrami rijista saboda sun sami lagon murɗiya ina ɗan uwa je ka yanki rijista ka bar da ka zancen mare gaskiya saya mu game za ya ture wa buzu wani ɗidan mu tallafi jamhuriya idan kai rijista ka ta ka kabilayi da kai da iyalanka baki ɗaya ka zaɓe mutum mai hali na gari ka kaucewa masu rashin gaskiya idan kai ɓatan kai a wancan karo a yau zo bi hanyar da babu kaya a dankar a mai shekawawa biyu ka yarda ka zauna a wawa ɗaya akwai ka damar ka gyara kuranka a wannan karen sai ka ɗau aniya a domin gani da ɗaya kurji yau muna ɗanɗanawa a Najeriya. Idan ba da zaɓe baya za mu canja waɗannan da ke da halin ‘yan giya, idan kau ƙasar nan ta sa ke zamowa a hannun su babu zaman lafiya. Muna gwammace wa kiɗi da karatu a din za a hallaka jaririya, idan ko ka kyale su wannan karamma su kai magudi babu jamhuriya. Ina da jan hankalin ‘yan uwana idan mun yi zaɓe mu ja mu tsaya. Mu sanya ido ko ina da ina a duk da sakamakon gaskiya. Mu daina sake mu kasa mu tsare a dinkar a sake irin na jiya. Kamar yadda malam ya ji hankalin mu gurin yin jihadi mu bar gajiya. Idan mun yi zaɓe ya ce kar mu jirga mu ɗan ja da baya mu ja mu tsaya. Musawa waɗannan mai nan idanu a dinkar mu kauce su sauya ƙidaya. Na farkon su dai malami ne na zaɓe waɗansu suna maguɗi ba wuya. abin al'ajab malaman makaranta yawanci suke tabka wannan tsiya. Akwai na biyun jami'ai na tsaro ne waɗanda su kan ba da dama ɓuya a ɗan dangwalo ko a sauya akwati a kawo shi ya cika ba mai gaya. Da su ne ake garkuwar tafkashen rikatan ka su kai ka gidan ajiya. Akwai na su wakilai na fati a kan haɗa baki da su ba wuya, a kayar da wanda suke wa wakilci saboda kuɗi ɗan kaɗan dintsiya sukan ce idan ya ci me zai mana adin haka gara mu ƙauya akwai na'udinsu suna nan a gefe sukan sanya ganye a kasu tsaya adin babu ɗan takarar da suke so sai wanda ya yi ciniki ya biya. taken su an sha su da sun fawarke a yau ƙoro'o'in sosai an saya. Akwai naimiyar masu kaiwa da komo ga ‘yan takara wai suna raba kaya, suna raba naira suna ba da kwaya ga ‘yan ta da zauna da an zo kidaya. Da sun ga an ba su rata da dama su kanya ya mutsi matuƙar an san gaskiya, na ƙarshen su mai ba da sakamako ne a can ƙoli oga uban murɗiya. Idan ya faɗa an gama sai a kotu idan sun ga dama sai ce sun iya. Akwai wasu na cin gidajen sai zaune remote control na rashin gaskiya. Su kayar da wanda suke so su kayar sai ɗora barorin so ko kuɗiya. Su da yawa masu malakodiyo don a sauya batun gaskiya kujiya. waɗannan mutanen faisu za a ke keta a ceto ƙasa din zaman lafiya adan ba a canji da sauƙiya kullum a kowane yanki cikin duniya bare yankuna wanda ba ci gaba wurin da ake takamar danniya matasan ƙasar nan da aiki gaban ku kai ɗauke mataki na yin kariya ku dage ku ceto ƙasar ko a hannun mutanen da sun gaji yin murɗiya matasa idan kun dake za ku zamto abin fahari ga ƙasa bai ɗaya idan kun ga su wannan karan su kai magwai kuɗi babu jamhuriya kudaure a sauya ƙasa ta lumana a fido da sakamakon gaskiya nasiha da ke yi tsakani da Allah idan na faɗa muku kauna biya ina faɗakarwa mai zan da mata mai daure mai tallafi jaririya idan kun ya aiki da wannan nasiha a kai gaskiya za mu ce ci na baya idan an giji ko ba a ƙi gani ba din za su wargaza Najeriya idan aka kyale ta zarce ta zarce ta sabon salo ba zaman lafiya waɗanda su raba kan talakawa su karkashe juna na hadariya suna jan akalar su yadda suke sofa ba wanda zai ƙi iya ya ja ya tsaya waɗannan ne fasu ne a kullum sai ke shan jinin mu na fariya su na wayan mai yan ni da ɗana cikin kamfani ban da ɗan kishiya. Abin takara daɗa sun mai da shi yau sarauta na gado da su da ɗiya. Suna mai da mulki abin ke raini da sata da zamba da sharuhuliya A da sun buƙace ta zarce a fili su ɗore a mulki na san zuciya. Saboda tsayawar waɗansu sadaukai talauyi juye ta zamto kawalwalmiya, ashe ma ke ramba su dan ba suna nan suna san su bullo ta baya a yau sun fito ne da sabon salon su irin na zarce abin dariya zaton su kawai dan arewa ake sufa ko je kana yi kadai ya tsaya su kai mana zaɓin tumin dare domin su zarce a tsabka rashin gaskiya. Batun shugabanci ya je can ya dawo ya zamto kamar cin tuwon kishiya, suna da ajanda na koya cikinsa da zai kai ga wargaza Najeriya. Shiri ne na rushe haɗin kan ƙasa da haddasa gaba tsakanin ɗiya. Idan ba da mugun nufi ne ba mene me yasa kuka ce wasu sokar su tsaya idan da da gaske kuna san ƙasa ne ko bar wasa daukan da za su iya a bar cusa ɗan takara ga tani da ƙarfi da yaji mare juriya a zaɓo mai tum adili mai amana mare nuna son kai mare wariya sarakan zagon ƙasa na nan da dama waɗanda suke mana sayayya shi ya wanda ba a hawanta, fa ‘ya'yanta bai shawuwa ga ƙaya. Wuce ita ce za mu sha inuwarta a wannan irin yanayi mai wuya. Ku sake batu in kuna son ƙasar nan da kairi a tallafi jamhuriya. Muna san haɗin kan ƙasar mu gaba ɗai, sa'an nan muna son zaman lafiya. A yau ba mun san ayyukan kudanci suna danna nan ɓangaren kujiya. Aje can a ce da ɗaukun bar arewa suna shugabanci suna bar ku baya. Kuna ɗauke duk hankular 'yan ƙasa da zancen ƙabila kuna danniya. Irin wanda ke sa a kyamace juna ta kai ga kisan kai sabili da ƙarya waɗanda suke ida mu mugun nufinsu ta gun ɓangaranci da 'yan ƙungiya. Salon danniya da yawa a ƙasar nan musa su amala musan lafiya. Idan maka ce za mu fayyace komi suna iya yi mana sayayya. Sina'i ya samu cikin kani kayi da mun yi fito na fito ba wuya. Su tozarta masu faɗin ra'ayinsu waɗanda suke fayyace gaskiya. waɗanda suke ƙoƙarin sa su hanya ta kirki suke ce da su maƙiya a dinkar a wayar da kan talakawa su san masu gurgunta Najeriya suna da irin malaman su na fada waɗanda suke da halin zabiya suna yi wa azzalumai garkuwa ne ta yin wa'azi wanda za a biya idan an rashin gaskiya an ci zaɓe a nemo su su ta bayani na ƙarya su murbuɗe zaɓe na Allah ta'ala da san zuciya wanda ba gaskiya su ce malikin mulki ke ba da mulki a inda yake so ku bar tankiya idan kai musu kaki yarda da Allah abin da ya same ka kai ka jiya abin tausayi ba kamar talakawa da kan kyala haƙƙi idan sun ji aya walau ba a kan gaskiya aka ja ba su kan sallama din zaman lafiya salon yaudara a ƙasar nan da dama na kauda haɗin kai a jamhuriya akwai maƙiya na haƙiƙa sinanan a kowane lungu na Najeriya. Su a arewa da su a kudanci suna shan jininmu a duk safiya. A dunkar mu gane suna raba kanmu wasu na bi suna ɓata mai gaskiya. Suna kar mu zaɓe shi ba shi da kirki saboda dalilan da sun ka gaya. Sukan zayyana a wajen zantukan su kaɗan zan faɗo makudan kujiya. Dalilin waɗansu sun ya cika zafi a da ya hana mana shan ruholiya. Waɗansu sun ce ya hana su sakat ne a kowace hanya fashi ya wuya. Waɗansu su kance da mu sa. yana hana banga da ɗaukan amarya. Waɗansu su ce da ɗaya tauye haƙƙi na masu shigo da miyagu na ƙwaya. Waɗansu su ce ba a karɓar na goro a ofis da kotu fa ba toshiya. Waɗansu su ce ba tsare lokacinsa na aiki. ki ya saba mu sanya tsaya waɗansu sabili da canjin kuɗi ne kaɗan da yawa sai su bar ajiya waɗansu su ce an gada su su boye abinci a taskar su babu maɓoya waɗansu su ce ya walakanta manyan mutane da sun kai zarɓaɓiya waɗansu su ce ya tsare masu manya waɗanda da su ne suke fariya waɗansu dalilan sai sharar gidansu a ran asabar har da gumba haya waɗansu saboda akan sa su layi da girman su wai sai a ce su bi baya waɗansu su ce shi ya sa saka koma manoma a gonar su ya zai iya waɗansu su ce ya hana a yi talla da 'ya'yansu kan masu duk safiya Bawai sai su taimaka ranta a kullum dalilan su ke nan na kin ya tsaya waɗansu su ce kan gashin masara ne yake hana matan su yi a saya hakika dalilan akwai su da dama na mai san a daina rufa masa baya waɗansu da an faɗe su hakika na iya mun dariya wurin ƙoƙarin ya gani an yi ɗa'a agun wasu shine rashin gaskiya kusan tafiya ta yi nisa ƙasar nan na kasa sanin ɗan uwan tafiya Ta za a ceto ƙasan nan a hannun miyagun mutanen da ke danniya. Ƙasan nan haƙiƙa tana jin jikinta sabili da ciwon bugun zuciya. Abin ai maraba da shi ya zamanto na Allah wa daidun rashin tarbiya. Suna zarge-zargen da ba su da tushe fa balle makaman da za a tsaya. A ce za a bayar da amsar su ɗaiɗai saboda a gamsar da mai tambaya